واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترق وتنشده هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دبوتال تريهوتو دا أربعين دا وان دا يداتي دا أكو قوتا بيو شكراتا دبو بيو دا عشرين ميلادية هاتي قبل كراتين شرح القواعد الأربع وان دا الشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شنه يربو تونا قواعد الأربع sannan muna bin sharhin babban malami sheikh abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala a masallacin jami'u zamzam da ke cikin markaz na jama'atul wa'azi wal irshad islami hotoro wanda wannan shine karatu na uku a wannan littafi insha Allah ta'ala har yanzu dai muna cikin muqaddima da malam bin Abdul Wahhab yake yi mana za mu tashi shafi na tara insha Allah ta'ala mutum أن الحنيفية الأدلة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس فإذا عرفت أن الله خلقك بعبادته فاعلم أن عبادته لا تسمى عبادته إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في عبادته فسدت كالحدث إذا دخلت في فإذا عرفنا أن الشرك إذا خالط إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط وأحبط العمل وصار صاحبه من من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما ما عليك مع نسبة ذلك لعل الله أن يصدق أن يصدقك وينسيك بالنار السبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك لمعرفة أفضل قواعد ذكرها من أحسن ذكره الله تعالى في كتابه جزاك الله خير شيخ بن عبد ya yi wata mukaddima wannan mukaddima ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari a kafe ta a ko'ina saboda tsadarta da muhimmancinta kamar da muka sani a jahiliya akwai ashabul mu'allaqat wannan guda takwas mawaka guda takwas wanda a lokacin jahiliya aka ɗauko su aka rubuta su aka kafe su a cikin ka'aba daga cikin maganin da aka kenan an kira su mu'allaqat saboda wannan waƙoƙin su ake ganin masha Allah ba kamar aka ɗauko su aka kafe su a cikin a cikin ginin ka'aba to wannan magana ta malam ita ma saboda tsadarta da kyanta ta tantanci a rubuta ta da ruwan zinare ma malam bin abdulwahab rahimahullah yake cewa ilam arshadaka Allah liqa'atihi an al-hanifiyyata millata ibrahim an ta'budu Allah wahdah mukhlisan lahu ad-din malam yake cewa ya kai mai karatu dai ka sani cewa sai ma addu'a ya ce arshadakallahu ri'a'at mala yake ɗalibi addu'a yake cewa Allah shiryar da kai zuwa ga yi masa biyayya me nake so in ce ma shine gashi nan annal hanifiyata millata ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu din mala yake cewa hanifiya ta annabi ibrahim annabi ibrahim shi ake kira da abul muwahidi shugaban masu tauhidi lokacinsa ya sha fama da mushirikai in mun zo tarihin shirka insha Allah ko a ƙarshen karatu za mu ji shi ma yadda ya gwagwarmaya da waɗannan to shi ne addinin annabi ibrahim ani wanda ya karkace wa dukkan wani addini ya dace da abin da Allah yake so shine hanifan musliman inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah haka ya cikin hanifan musliman mhm. hanifan musliman wa kana minal wa ma kana minal mushrikin to kun kenan anan malam sai ke cewa wannan addinin na annabi ibrahim na kaɗai ta Allah shi kaɗai me ake nufi da alhanifiya millata ibrahim sai malam ya ce shine an ta'budu Allah wahdahu mukhlisan lahu shine ka bauta Allah shi kadai kuma ka tsarkake addini zuwa gare shi ba za ka bauta kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala dukkan nau'i na bauta ba za ka yi wa kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala sannan ka tsarkake addini zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. ba za ka yahudiya ko nasiraniya ko wataniya ko wani shirka da sauransu ba mala wannan shine abinda annabi ibrahim ya gina addininsa a kai aƙidarsa shine ba zai bauta kowa ba sai allah addini kuma allah kaɗai zai yi wa ba zai yi wa kowa ba shine musulunci kama ƙala ta'ala wa ma khalaqtu lil wal insa illa liya'budun malam sai ka mana istishhadi ya kafa mana hujja da wannan aya da Allah yake cewa a wannan babbar ayar za ta yi gajeriya a haka amma kuma girmanta ya fi girman duniya ga baki ɗaya Allah yake cewa wa ma khalaqtu lijinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa bai halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta masa kaga kenan duk abin da za ka yi sai ka duba ga ya za a yi kenan tsarkake niyya ya zama wannan abin da zan yi bauta ne nema abincinka in ka tsarkake niyya zai zama ne zai zama bauta aure da za ka yi in ka tsarkake niyya zai zama bauta wasi butu a hadikun sadaka ko har bacci ma in ka sa za ka yi bacci ka sa niyya zan yi bacci domin in samu ƙarfin tashi sallah asuba domin in samu karfin yin ƙiyamun lai wannan baccin da kake shi ma ibada ne haka abincin da kake ci shi ma idan kana son abinci da niyyar ka bauta wa Allah shi kaɗai to duka wannan ya zama ibada Allah zai karbi wannan abin da kake gashi daɗi kake ji amma kuma ya zama ibada قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين haka Allah ya sallam ka fada wa duniya gaba kida sallar da kake yi kul inna salati wa nusuki haka yanka da kake yi yankan dabbobi wa nusuki wa mahayaya haka rayuwarka gaba kida a to z siyasa ta shigo idan mutum ya ce ni dan siyasa ne siyasa ta daban addini daban to kaga shi karo da wa mahayaya duk abin da za ka yi aikin ofis ne da sauransu dole ka kawo Allah shi yake hukunci a wannan abin da kake ne wa mahayaya wa mamati haka mutuwa ta da zan yi ta Allah sai duka lillahi rabbil alamin kun ga kenan wannan aya ita ma ta dace da wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun suratul zariyat aya ta 56 ما ليتكبر التيوى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ما ليك التيوى سكتني التيوى إن كاسن التيوى ألا بأهل التيكبا سيدنك بوتا مسا كاسن وانا الحمد لله توقع أبنك بكما abin da ya kamata kuma ka ƙara sani shine فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ga wata ƙa'ida babba malaikin cewa ka sani cewa ita fa ibada ba a kiranta ibada karan kanta ma sai ta zamo tare da tauhidi kenan duk ibada da kake yi amma kuma kana shirka a gefe kana ta ibadu ibadu ibadu amma kuma kana shirka a cikin aikinka Allah ya kiyaye to wannan ibada ba a kiranta ne ibada a gurin Allah ko da zahiri ibada na mu bai za ta ibada ne amma a gurin Allah ba ibada ba kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahar da wani misali mai kyan gaske wannan hadisi shi ake فإذا دخل ibada في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في tahar wani misali da wani buga wanda idan ka je za ka yi wa'azi a masallatai na birni da na ƙauye da za ka iya kawo musu irin wannan misalan mai kama hankali kai tsaye ma da yake cewa to ga misalin suna son ka fahimci me ibadan nan sai ma da yake ce ma kama na salata la san masala kamar yadda na ce ma ita ibada ba a kiranta ibada sai ta zamo babu sai ta zama akwai tauhidi a cikinta haka ma sallah ba a kiran sallah da suna sallah sai an yi ta akan tsari idan mutum ya yi sallah bai alwala ba sallah ta yi ba ta yi ba idan mutum ya yi sallah bai yi tsarki ba yana cikin janaba bai yi wankan janaba ba ya zo ya yi sallah sallah ta yi da kuma saninsa a misali ba taimama ba komai ba ba shi wannan dama ba duka ko mutum ya yi fitsari sai zo sai sallah a haka kaga duka wannan ba a kiranta sallah to ma da yake cewa kamar yadda sallah ba a kiranta talla sai ta zamo ta cika wannan tsarkin da aka bukata tsarkin jiki da tsarkin tufafi da tsarkin guri duk ta cika wannan to daga nan za a ce eh sallar a yanzu ake kiranta الصلاة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت فالحدث إذا دخلت الطهارة كما لا يتلك كما عندك فن إذا ونكري يشغل تكين صلى ينارو تصلى هكما إذا الشركة تشغل تكين إبادة تنا رقرقزا wannan ibada din tana rusa ta sai ma da yake kal hadati idza dakhalat al-tahara kamar kari idan ya shiga cikin tsari mutum ya yi alwala tsaf masha Allah sai tusa ta fita ta ga wani alwala ta yi ta rushe mutum ya yi alwala ya tsari wani alwala ta rushe da sauran abubuwan da suke warware alwala to ma da yake cewa kamar yadda ka sani dai idan wani abu mai karya alwala in ya shiga cikin alwala yake karya ta to haka ma shirka idan ta shiga cikin ibadan mutum haka take yi mata raga-raga ta rushe wani ya zubilla to tun da haka ne za a yi kenan fa'iza فإذا عرفت أن الشرك wa ahbata al’amala wa وأهبط العمل وصار ساهبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ملكة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالق العبادة ما ليس يتوتن لكاسن إذا كسن سوى idan shirka ta shiga cikin ibada me take yi afsadaha tana rusa wannan ibada din wa ahbata al-amal yana rusa aiki gaba kiɗa daya a larabci shirka na ne mu a gurin mu shirka mace ko idan shirka ta shiga cikin ka haka zan fassara shi wa ahbata al-amala tana rusa wannan aikin da kai gaba ɗaya Allah ya kiyaye wa sara sahibuhu min al-khalijin fi an idan mutum har ya mutu yana wannan shirka ɗin wata take ragargaza ayyuka ya mutu a kai zai zama yana daga cikin waɗanda suka shiga wuta ba fita har abada Allah ya kiyaye to tun da haka ne me zai faru a rafta anna ahamma ma alai ma'arifatu zalik kenan ya zama wajibi ka sani cewa lallai sanin wannan abin mai wannan hatsarin da ba abin da ya fi shi hatsari virus ne da ya ninka na duniya sau miliyan ya fi wanda ake cewa virus ne shiga abu zai ragar gargaza shi karibu da virus suke rusa abubuwa san virus ne ga cikin kwamfuta ya shiga cikin waya zai iya kashe ta ki ɗaya ma wani kaga kenan tun a duniya kaga inda virus suke wa abubuwa na zamani to ina kuma ga shirka an ta shiga cikin ibada haka take wannan ibada in ragaraga ta sa mutum ma in ya mutu a wannan shirka ɗin in ya shiga wuta shi da aljanna har abada tumana tun da haka ne kenan abin da ya fi komai muhimmanci a kanka shine ka san wannan wannan laifin hatsarin lalle ka san shi la'alla Allah an yukhallisaka wa yunjiyaka min hadhihi shabaka malaka cewa kenan idan ka san shirka to ana fata Allah zai tsayar da kai zai kubutar da kai daga wannan tarko din na shirka shine ashabaka shine tarko ko wa shirku billah wannan tarko din shine yin shirka ga Allah subhanahu ta'ala alladhi qala Allah ta'ala fi shirkan nan mala yake zan baka misali daga cikin misalai daga cikin alqur'ani mai girma Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an maduna bihi wa ya sha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كما الإمام هنا آية الله يكتوى إن الله للي الله لا يغفر أن يشرك به بابا يغفرتا wanda ya shirka da shi Allah baya gafartawa a yi shirka da shi in mutum ya mutu a kan wannan to fa ba wani excuse ba maganar ceto babu wani annabi ko mala'ika duk ƙarfinsa dai sai kwace ka a hannun Allah kun ga duk abin da ya zama a haka ba akwai matsala amma an ba shi kafa. Allah ya ce wa yadhkur ma duna zalika liman yasha duk wanda ya zo wa Allah da wani laifi ba amma kuma a su mai kyau baya shirka to Allah ya ce wannan kuma tsakaninsa ne da bawan in ya ga dama ya gafarta wa bawan in kuma ya ga dama ya masa azaba daga baya a fito da shi a kai shi aljanna din laifin mutum ina sake fahimta girman hatsarin shirka kenan din laifin da mutum yake a duniya in dai ba shirka ba ne to a ran kiyama Allah zai iya masa azaba daga baya kuma ya fitar da shi zai iya masa kuma abuwa ga baki ɗaya ma ya ce kala ya karanta masa ta yi kaza ta yi laifi ya san daga baya ce shi kenan je ka tafi aljanna amma ko ya shiga wutar din ko shekara dai nawa zai yi sai ya fita dai daga cikin wutar nan ya tafi ina aljanna za a je a wanke shi da ruwa da ake kira ma'ul hayat ruwan rayuwa a wanke shi daga nan kuma sai a kai shi gidan aljanna an dai jiki amma kuma dai an dai fita an fahimta amma shirka fa babu wannan uzuri din babu wannan dama din a wannan kasar ayar malam sa'adi ke cewa bayan ya kawo ma ya kawo mana bayani akan sabo da ake wanda ba shirka ba akwai abubuwan ma da suke kankare shi ayyukan alkhairi suna iya kankare sabo da mutum ya yi wanda ba shirka ba sai ma yake cewa bayan ya gama kawo wannan sai ke cewa wa hada bi khilafi shirk amma duk wannan abin da na jero ma za ka iya wani aiki mai kewe kankare ma wani zunubinka ban da fashirka kad sadda ala nafsihi abwabal maghfira malan sa'adi ke cewa Allah da kansa ya toshe wa kansa kofar gafara ga wanda yake shirka Allah ne da kansa ya kulle kofofin gafara a kansa kaga da kansa ya taya kansa ke ba ba hanya kenan la ilaha illallah wa aghlaqa dunahu ba an rahama sannan Allah ya kulle wa kansa ya yi wa wanda ya mutu yana shirka da shi babban shirka ya kulle wa kansa kofar ya wannan mutumin rahama fala tanfa'uhu ta'at min duni tauhid ma da yake cewa duk aikin da wannan mutumin yayi a duniya za ka samu wanda yake shirka yana ayyuka a da yawa in ka ɗauko shugaban masu kuɗi na duniya ne da ake ce masa bilgit bilgit ba yana taimako da yawa kasashe yana haka ne su da dai shi yana da rai yanzu ba za mu iya masa hukunci ba to mu kaddara dai kafin bilgit ko a samu wanda ya fi kowa kuɗi amma ba musulmi ba ne har ya mutu a kan kafirtin kaga yana kuma taimako da waye kaga wani duk aiki ne mai kyau aikin agaji da sauran duka wani aikin da ya yi da ake ganin mai kyau ne a zahiri a ran kiyama malam sa'adi yake cewa tun da ba tauhidi wannan aikin da yayi ihun ka banza ne wala tufiduhu masaibu shay'an haka musibin da suke samun sa a duniya tunda musiba tana kankare zunubi rashin lafiya da sauransu to malam yake cewa duk musibar take samun sa a duniya ba za ta masa amfani ba a ran kiyama sai malam yace wa malahum yawmal qiyamati min shafi'in wala sadiqin hamim malai yake cewa ran kiyama babu wanda yake ce zai teci wannan mai yin shirka din sannan babu wani abokin sa sadiqun hamim hamim shine wanda abu alaka da shi ta kai makura kamar a tsakanin miji da mata ko tsakanin alakar mahaifi da ɗa kaga wannan soyayya sai da ta kai makura to wannan din duk sanda yake ma a ran kiyama bai isa ya matso kusa ya ce zai cece ka ba yau malayan fa'umalu wala banun illa man tallaha, bi kalbin salim yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'imati wa bani bi kulli imri'in minhum yawma idin sha'anu yau ran kiyama babu wannan kenan kenan magana wani ya saka aljifin sa ya wuce ko wani ya ce ai ba komai in dai ka ba hanya ta kawai ka je ka sha hurumin insha Allah <laughs> kaga wannan dariya nan sallallahu da kansa yake fada na na Fatima ku duba girman na na Fatima yake ta mata ki tambaye duk wani abu na dukiya salini min mali zan baki amma a ran kiyama la uguni anki min Allah shay'a annan sallallahu da kansa duba girman ba wanda ya fi a duk duniya ba mala'ika ba mutum amma yake fada yasa haka haka ma ita girman yattasa yana cewa fatima bid'atun min ita kanta na fatima tsoka ta daga jikina kun ga girman ta fage amma duk da haka yake ce mata ran kiyama ba zan iya amfana da ke komai ba kaga kenan me za ta tashi sai aiki kenan to haka kenan malaika mana wannan bayani mai karfi akan cewa magana fa shirka an mutum ya mutu yana yi babbar shirka to wallahi tallahi babu mafita mafitarsa kawai shine ne shiga cikin kwamfi hum fiha don Allah ya kiyaye wa zalika bi ma'rifati arba'i ga kara Allah ta'ala fi kitabi sai malam sai ta to in kana son ka fahimci tauhidi da shirka to ka bibi wannan ƙa'idoji guda hudu da zan kawo ma a cikin wannan littafin na in ka fahimce su za ka san me tauhidi me kuma shirka wannan shine bayanin

عرف أنه لا بد من معرفة التوحيد على أسمته والسلوك على أسمته حتى لا يقع في فيبطل توحيد توحيده ودينه توحيده فيبطل توحيده ودينه لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام وبطل هذا الدين كأن يدعو كأن يدعو الأموال ويستغيث بالدين ويسب الدين ويسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ ويستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بالدين ويعتقد إلا إلا ما حصل الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهه فإذا أتى بشيء من هذه النواحي بطل الإسلام كما أن كما أن من أتى بلا شبه من نواكب المحاوة من دين أو قول أو فاعل بطل الصناعة وهكذا توحيده وإسلامه إذا فعل شيئا من نواكبه من نواكبه بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام فمن جحد وجوب وجوب الصلاة فمن جحد وجوب وجوب الصلاة كفر ومن جحد تحريم الزنا كفر ومن استغاث بالموتى ونذر لهم كفر وهكذا ومما يبين حقيقة الدين أن أن تعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله فإذا جوزتها وتأملتها اتضح اتضح لك الأمر الأكثر جزاك الله خير مالا بن باز رحمه الله تعالى zai yi mara ta'aliki a kan wannan fesis ɗin da ma ya kawo mana a farko shi kuma zai ɗan sake fito mana da shi a fili ما لك سوى فإذا عرف, فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده كما يفسد الحدث الطهارة ما لك إذا مؤمن يسم إذا فشرك تشغى تكين توحيد تنعباتش kamar yadda idan kari ya shiga cikin tsarki yana ɓata wannan tsarki ɗin arafa annahu labudda min ma'rifati tauhid ala haqiqati malai ka ce tun da haka ne fa ba ka da mafita a matsayinka na musulmi mumini sai ka tashi tsayin daka ka sa karatun tauhidi a gaba in za a karanta ilimin duk duniya amma ilimin tauhidi aka zo zero kake to wala a gurin Allah kai ba kowa ba ne an fahimta haƙƙin Allah dole ka san haƙƙin Allah a kanka dole kuma ka san haƙƙin annabi alaihi salatu wassalam shi ma a kanka domin mutum bai san wannan ba kina yana cikin hatsari babba malam bin ba yake cewa annahu la budda min ma'rifati tauhid ala haqiqati to kenan dole ne ka san haqiqanin me ake nufi da wai tauhidin nan tauhidi gangariya original mai kyau ba wanda aka takuda shi da shirman falasifa da wasu na marasa kyau ba wa shirka ala haƙiƙatihi sannan dole ne kuma ka san shirka shi ma hakikaninsa me ake nufi da shirkan nan kaga kenan karatun tauhidi ya kama mutum dole ba uzuri a kan amma yanzu a kasar hausa akwai masu cewa ma karatun tauhidi idan kai nisa ƙata za ta yi haka ake faɗa mu kaga an samu matsala haka wannan tauhidin kenan dama ba mai kyau bane dama ba mai kyau bane amma bayan da za a yi ka zama kana yin karatun tauhidi haƙƙin Allah a kanka kuma ka ɓata a ƙarshe wannan ba zai yi amma ka bi wancan tarihin na falasifa wanda suka ɓata shi wannan dama in ka ɓata ma ba abin mamaki ba ne don haka idan aka ce ai in kana karatun tauhidi za ka ɓata to wannan dama wannan tauhidin ba na gaske ba ne ba wanda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ba ne mala yake cewa dole ka san tauhidi kuma dole ka san shirka hatta la ya ta shirk me yasa ma ya faɗa haka domin ka faɗa cikin shirka idan ba ka san abu ba za ka faɗa cikin amma idan ka san abu za ka iya kauce ma kaga kenan kana zaune a cikin birni kuma ka ce ka yi ka san shirka ba kuma kana yin ta ina tabbatar ma Allah ba zai kalli wannan uzurin ba ko bi tsara zara amma da yake rayuwa a gurin da ba zai iya samun karatu ba ba yadda zai san wannan abin a cikin kurmin daji yake rayuwa baya shigowa gari ko a wani garin kafin yake duk wata hanya da zai samu wani ilimi ba shi da wannan hanya kaga wannan a gurin Allah ko yana wasu abubuwa na shirka Allah zai daga masa kafa insha Allah amma kai da kake gari malamai sun cika gari kuma ka ce kai kana a baya baka san shirka ne wannan ko tauhidi kaga wannan shirme ne kai a karan kanka ka san baka yi kanka adalci ba in kai wannan kuma da yake cewa idan ka san shirka kenan za ka iya kaucewa ba za ka fada ba insha Allah fa yubtilu tauhidahu wa tauhiduhu wa dinu idan mutum yayi shirka ga Allah babban shirka zai zama tauhidinsa ya rushe haka ma addininsa ya rushe لأن التوحيد هو هو دين الله وهو الإسلام ما لا يكفي وأما كان توحيدي بقاش tauhidi shine addinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine dungurgun ma musuluncin gabaki daya wa huwa al-islam wa huwa al-huda sannan tauhidi shine shari'a gabaki daya fa idza fa'ala shay'an min anwa'i ash-shirk batala hada al-islam malaka cewa idan mutum ya je wani abu na shirka babba ki koya kuma ya je dinka yin wannan abu to malaka cewa musuluncin sa ya warware insha Allah za mu zo mu yi na da islam nan gaba watakila bayan wannan littafin ko nan gaba akwai malam bin abdullahi ya littafi akan abubuwan da suke warware musulunci guda goma an fahimta to idan muka zo wannan za mu ji don akwai ƙari ma za mu nemo a ƙara mun ji bayanan malamai akan menene yake iya warware musulunci to anan malam yake cewa idan mutum ya yi shirka a can ma abin da ya fara da shi kenan ashirku shi ne number one abin da yake warware musulunci kun ga nan ma malam bin bas yake cewa wanda ya yi wani nau'i na shirka to musuluncin sa fa ya rushe wa tsala hada din addinin nan da yake takama da shi fa ya rushe kayan fi ruwan amwati wa su bihim kamar wanda zai zo yana kiran wani mamaci sidi abdul shehu wani ya mutu kuma ka zo kana kiran sai taimake ka za ka yi hatsari wani abu ya faru ka kira wani mutum me zai iya ba to in tad'uhu la yasma'u du'a'akum walau sami'u ku. lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir la ilaha illa allah ayat at-tauhid a qur'ani ba wani alamar wahala amma kuma ka duk yadda mutane suka ma cikin shirka a yanzu ana zuwa kabari usman bin fodi mutum ya daina roƙon usman bin fodiyo abu kaza ya tuɗe abu kaza ya gari jidda usman bin fodiyo ya yi shirka amma kuma an zo ana bauta a kabarin haka kabarruka barkatai a duniya ana bauta musu wal iyaz billah ma da yake cewa ka zo ka istigasa da wannan ka nemi taimakon gaggawa da su wannan abin kafirci ne bangaren shirk abu na farko kenan ma da yace misali na biyu wa yasubbu din a samu wani mutum ya zagi addini duk wanda ya zagi addini shi ma ne ya kafir ko yanzu ma muna da irin waɗannan mutum yana ganin shi mufakkir ne ana ce mutum mufakkirul islami ba mu sai dukansu ba ko irin waɗannan mufakkiru din sai ga mutum ya fito ya zagi addini irin kiri kaga irin wannan akwai matsala a su ma mako wanda ya rubutu a jarida ya soki ƙura'ani a jarida ya soki ƙur'ani garib bidin abin da mamaki kuma da suna washe musulun ka ce kafiri ne wakilin sai kai ta kotu me yasa za ka ce masa kafin? Ba ga wanda ya zaki addini shi kenan wannan mutumin iskondem ko ya gama yawo wa ya tukku Allah wa rasula ko a samu wani mutum ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala wal la? ko ya zagi annabi alaihi salatu wassalam wanda ya yi wannan ya gama halaka shi sa malam ibn ya yi wani littafi Ga shi a hannuna na zo da shi saboda masu zagi ibn jami'a suna cewa makiyan annabi suna littafin asarimul maslul ala shafin rasul sallallahu alaihi wa sallam kun ga shafi nawa ne wani shafi ɗari nawa za a ci shafi ɗari hudu daidai har fihira content sun ta haɗa shi sunan tafi ne takobi amma ba kowane takobi ba ba nan ban takobi ba da yawo jini na kan sakalin takobi kuma zararre shi ne matsalul zararren kan sakalin takobi ga yawo jini na wuce a kan wa aka zare wannan takobin a shafinin rasul sallallahu alaihi akan wanda ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn jami'a ku duba inda ya aiki akwai wanda ya masa takhriji ahmad bin sha'ban bin ahmad ya masa aiki a cikin wannan littafin ya yi bayani dogo akan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kusan za ka iya cewa kashi biyu na littafin sai akan wannan ne ko da kirista ne wanda yake zaune a garin musulmi kirista ko wani addini yake bi in yi zagi annabi tsallon hukuncin cika ne akan ko musulmi ne ko kafiri ne sai an kashe shi ya yi ta nan bayanin da sabanin malamai a wasu gurare amma ya zai da cewa za a kashe shi ko da ya tuba tuba sa a ta masa amfani a gurin Allah amma a duniya ba mu ba shi sai an ga bayan sannan a cikin zafin na ya magana akan zagin Allah a ƙarshe-ƙarshen littafin ya yi bayani shi ma akan zagin Allah Allah ya kiyaye sannan a cikin magana akan zagin sahabbai sannan zai magana akan zagin mata na sallam sannan zai wani mana aisha ta kadai hukuncin wanda ya zagi na na aisha ita zuwa a cikin wannan littafin sannan zai magana akan rijjatin kamar muke magana a ashabin rijja wanda zai faɗi wani abu da zai yi rijja jin da ibn taimiyya ya tattauna wannan matsala Allah ya tattauna masa da alkhairi to kaga kenan malam sai ma misali da cewa wanda ya zagi Allah ko ya zagi Annabi alaihi salam wannan kai tsaye za a ce min musuluncin sa yayi bindiga wa yastahimu billahi wa rasuli ko wani yazo yana izgili ga Allah yana wa Allah izgili sufofin Allah yana wasa da su yana fiskantar sa wannan mutumin ya kafa ko yayi wa sanan izgili Allah ya kiyaye shi ma wannan mutumin ya kafirta wa yastahimu bid-din ko kuma a samu wani wa addini izini shi ma wannan ya gama yawo Allah ya kiyaye saki wandan ka wuce ruwan hakinta saki wandan ka ka tsallake ruwan ko irin waɗannan abubuwa ko a ce gemun ka irin gemun ɗan bunsuru da irin wannan in mutum babu jahilci ya yi wannan ya sani ya karanta hadisai da yawa akan gemu da sauransu ya sani annabi da ya fara a yi kuma ya yazo yake zagin gemu to wannan zai kafarta Allah ya kiyaye sai ne malam Usaimin ya raba biyu a nan yace idan za a tambaye shi me yasa kake zagin gemu ka zagi wani mai gemu kana zagin gemu sun me yasa in yace shi din na gemu yake zagi to wannan shi ke kai tsaye ya kafarta in yace shi wannan mutumin da ya siffata da wannan siffata addini shi mutum yake ganin bai dace fata da wannan siffar ba da wannan malam sai yace ba za mu iya kafirta shi ba amma majan amma nitin sunnan gemu yake zagi ko wani ko wani sha'ira wata alama ta addini wa man yu'azzim sha'ir Allah fa inna min taqwal qulub wannan mutumin ya ta Allah yake in bai sani ba za a koya masa na'a in ya sani kuma ya ci gaba to ya kafirta alƙali ne masa hukuncin kisa sannan abu na gaba misali da yake kafarta mutum shi ma wa ya taƙi da hilla ma harrama harrama Allah min ma huwa ma'lum min ad bi darura mutum ya zo ya ce ga wani abu da Allah ya haramta wani mutum kuma ya zo ya ce ba haramun bane ya kudurta a zuciyarsa wani abu ba haramun bane kaga da ya karanta wa ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala kamar zina da sauransu fa idza ata bi shay'in min hadhihi an-nawaqis mana yake cewa idan mutum ya zo da irin wannan abin da muka jero ba masu warware musulunci to tsala islamu musuluncinsa ya warware kamar anna man aka bi kidin min nawaqid da tsahara mana yake kamar wanda zai zo da abin da yake warware tsarki kaga wannan kai tsaye babu saɓani tsarkinsa ne ya warware sai ya sake alwala to haka shi ma musulunci akwai abubuwan da suke warware musulunci kaga wannan rabi ne akan masu cewa ai kawai ita kalmar shahada shi ke ba akwai da zai warware ma kalma. abin da mamaki duk abin da za ka yi kaje tun da kawai ka faɗi kalmar shahada shi ke ta mu sai musu ga tambaya munafukai suna kalmar shahada ko ba sa yi suna yi ko ba sa yi a sallama da su ake ko amma mai Allah yake cewa innal na fi darkin asfali minan na? kaga wannan faɗa suke na banza ne Allah bai kalle shi bal ma su ne number one a cikin wuta sai a biyo kansu da sauran yan wuta a latafiya haka Allah yake kaga kenan ba ta musu amfani ba faɗa da baki kadai wannan sai mutum ya san meye ma'anarta kuma bai abin da yake warware ta ba to shine za a ce za ta yi masa amfani ma da yake cewa haka za ta wa islamu haka wanda ya shirka ya da abin da yake warware addininsa shi ma tauhidinsa zai warware haka musulunci sama zai warware wal iyadu billah إذا فعل شيئا من نواكب من نواكبه بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام ما ليس إذا متن يا أبن ديك وروري musuluncin nan yake warware tauhidi shikenan ya warware Allah yake sai ma ne cigaba da cewa faman da hada wujubat salatu kafa karin salewa da ke ba mafi da suke sa mutum ya kafinta wanda ya zo ya shi sallan nan fada ake yi kawai yin ta yake amma ba wajibi ba ko yana yi ko sauran gaba yake mukaddara ba shi ke kiran sallah amma a zuciyarsa a gurinsa sallah ba wajibi ba kawai shi da yana yi ne amma ba wajibi ba kuma ya san dalilai akan wajibi to ma da yake duk wanda ya inkarin sallah ba wajibi ba ce to ma da yake wannan ya sa wannan ijma'i ne ba bani wanda ya bar sallah yana ganin yana mutum cewa ba wajibi ba wannan dukkan malamai ba malami ta a duniya da yake musulmi ne inda malamai suke sabani wanda ya bar sallah saboda kasala kawai baya yi ko yana yi lokaci lokacin ya ga dama wannan shi ne malamai suke sabani shin kafiri ne ko musulmi ne shi ma a wasu malam jinibar da wasu malamai da yawa suka sa kan cewa ko mutum kawai ya yin sallah har lokacin ta ya fita ha kawai ba wani uzuri za a kalla a ce uzuri ne na shari'a wannan mutumin ya kafir a ta biyu shek albani ya karfafe ta wanda ya bar sallah da kasala kawai yana ganin shi to to biyar suna ba gaskiya shi ba zai iya amma ya yarda da ita wajibi ko kawai sai da ya karfi zai yi shi kalban ya karfi cewa in dai tauhidinsa mai kyau ne baya shirka shi ke ran ya ma duk azabar da za a masa a ƙarshe zai ne zai fita an fahimta ku lokacin da muke karatu na wannan baban azumnurai mun yi kasa uku a kan hukuncin wanda ya bar sallah ya za a da shi malam musulmin ya ja ja zawo a ƙarshe sai da muka nemo wani littafi na dr ibrahim ruhai sunansa a tafiyar wa zawabi a nan da muka fitar da abin muka warware matsala a ƙarshe abinda wannan daktar ɗin ya sai ya nemo sai ɗauko ya ce idan mutum ya bar sallah kwata-kwata kwata-kwata ba a sallah wannan shi ke ya gaba a cikin lantar masu kawo ba ya sallah kwata-kwata suka ce to kowane misalin zarra na imani ba za a samu in dai akwai misalin zarra to wata ranku sai ya yi sallah shi kuma kwata-kwata ba ya yi wannan mutumin ya zaɓa wanda cikin da kama masu yi shara akan wani wanda kuma yake yin sallah wata ran ya yi wata ran ya ƙi shi ma na yanayi wani magana shek uh, ibn taymiya sannan ya magana da malam usaimi sai ya kawo a gurin in yana yi wata ran yana yana yi wata ran wannan ba za a iya cewa ya fita daga musulunci kenan wanda ya yi sallah kwata-kwata baya yi za mu ɗauki wancan fatawar cewa ya kafirci wanda kuma yake yi wata ran ya yi wata ran ya yi wata ran shi kuma za a bashi kan cewa na'am ba ya mu iya cewa ba ne amma ran kiyama sun ya shiga wuce kuma sai ran da Allah ya ga dama zai fitar da shi Allah ya ke an fahimci wannan matsala to nan ma yake cewa wanda ya ce sallah ba wajibi ba ya kafa wa man ta Harimar zina kafa haka wanda ya ce zina ai ba haramun ba sai ya kafa wa man istaghasa bil mauta ka gani akwai bambancin wanda yake zina da kuma wanda ya halatta zina ko da mutum baya zina baya shan giya baya sata amma ya halatta abin ya faru ko da mutum yana zina Allah ya sauke yana sata yana wasu abubuwa amma yana jin a zuciyarsa haramun ba yake yi har yanzu ba za mu iya cewa kafiri ba sai dai a gurin kawani a gurin su wannan kafiri amma a gurin halittun da jama'a ran kiyama na'am ya tantanta a masa azaba amma a hannun Allah ne in ya ga dama ya masa azaba kuma in ya masa inda a da da kyau sai zai fita in kuma Allah ya ga dama ya bar shi ma ya biya masa wannan hakin da ya ɗauka shi ne ya masa afuwa an fahimta wa man istaghasa bil mauta wa nadara lahum kafa wanda ya nemi taimakon gaggawa da wanda suka mutu ba sa iya komai wannan mutumin ya zo ya bakance da su shi ma wannan mutumin ya tabbata fada ta ba haka da kai ta iya tunji abin da yake gabata mutum ka ɗauko ka jera nan za mu ce mutum ya warware allah ya ce wani ma yi bayin hakikatar din an ta ta'allama hadihi qawa'ida allati za'at fi kitabillah fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittabaha lakal amr akbar ما لك تأتو إلا أتنين mun koro ma bayanin ga girman tauhidi ga kuma hasarin shirka to sai ma da yake kuma in kana so ka fahimci wannan bayanin ma da yake zai kawo wani ƙa'idoji guda hudu in ka fahimce to insha Allah ka samu wani mukulli mai kyau wanda aka iya cewa wannan abu tauhidi ne wannan abu shirka ne littafin duka ba shi da yawa ba ji za mu kai karatu goma a cikin za a iya gama shi karatu goma kila ko kan goma ko ma wuce goma da kaɗan amsali an fahimta kun ga kenan a takaice yi su shi ma malam bin baz a takaice ya yi ta'alikin bai bude abin sosai ba an fahimta wannan shine karshen bayanin shek bin baz tun da an yi maganar shirka za mu ɗan ƙara bayani a kanta sai mu rufe da shi insha Allah ta'ala shirka mun taɓa wannan bayanin za mu maimaita kamar da laraba suke cewa kullu ma ta karrar zuwa abin da yake maimaituwa yana sake tabbata shi sa kullu ake karatu ba kana karatu ko ka iya ka maimaita a maimaita sai da abin ya ne ka fahimta ka haddace to balle ko bangaren tauridi haga min da aula yi ta maimaita shi min da aula yi ta yin sa yi ta maimaita mutane a nan ake cewa shirka akwai shirka a cikin rububiyya shirka a cikin rububiyyar ma ita kala biyu akwai shirkar da ake rushe Allah ga baki ɗaya a ce ba Allah fir'auna a wannan bangaren yake yake cewa wa ma rabbul alamin kaga ya kore gaba ɗaya Allah ma ko da kuma falasifa wanda suke cewa duniya ba ta da farko ba ta da ƙarshe wannan kuma suna bauta wa Allah ba Allah ba sun kora Allah ga baki daya sannan da wanda suke cewa komai Allah ne kamar ibn al-arabi da ibn sabi'in da wani atifu tilmisani da ibn al-faris da wani masu ta'awar cewa komai Allah ne waliyas billah wannan su an sa ka a kasan wannan shirka din na shirku ta'qib sannan akwai gullatul jahmiya da qaranita wanda suke korewa Allah ta gabaki daya da sufofin Allah gabaki daya kuma wannan malamai sun a kan cewa sun shiga cikin waɗannan masu cewa ba Allah kwata-kwata wannan nau'i na farko kenan na cikin shirku a shirku fin rububiyya nau'i na biyu akwai wanda su sun yi shirka din amma kuma bai kore sunayen Allah ba bai kuma kore su sufofin Allah shi ne kamar kiristoci da madukawa? da suke cewa alkhairi daga haske haske ne yake yin alkhairi kuma duhu daga sharri yake yin wannan su kore wa Allah abubuwa ba sun yi shirka na wannan ba a kiransu ba ta shiga cikin wancan na farko sannan da masu bauta wa kabar duka wanda suke ganin cewa wanda suke cikin wannan kabarin suna iya yi wani abu a waje su yi wani tajbi su yi ruwa ko wani abu amma sun yarda da Allah sun tabbatar da sifofinsa su ma wannan suna kasan wannan kafircin na biyu su ma suka mutu suka shiga wuta ba fita Allah ya kiyaye mun ji nau'i biyu wancan sun kora Allah gabaki daya wannan kuma ba su kora Allah ba amma sun yi ne sun yi shirka da shi a cikin rububiyya cikin aikin Allah sai kashi na biyu shirka a cikin sunayen Allah da siffofinsa shi ma kala biyu ne akwai mutum ya siffanta mahalicci da abin halitta kamar wanda zai ce hannuna irin hannun Allah jina irin jin Allah kamar yadda mushabbiha suke wannan shi ake kira a shirku bil asma'i wa sifat shi ma wannan yana fitar da mutum daga cikin musulunci wannan nau'i na farko kenan zai siffanta siffar Allah da siffar wani abu na halin nau'i na biyu na kasan wannan su kuma suna tsagowa gumakansu suna daga cikin sunan Allah sun sa sunan gumakansu a fara'aitumul lata wal uzza irin waɗannan su ma suna kasan wannan na ashirku fil asma'i wasu fa shi ma na fitan mutum daga daga cikin musulunci ga baki ɗaya Allah ke sai nau'i na uku na ƙarshe shine shirku fi tauhidil ilahiyya wal ibada wa huwa naw'a shi ma shirka a gurin bauta Allah shi kadai shi ma ya kaskashi biyu wannan shirka ɗin kashi na farko mutum ya zai kawa Allah kishiya yana bautawa wannan abin kamar yadda yake bautawa Allah yana yi wa neman ceto na Allah yana kuma neman fitan wannan abu da sauran abin da ake wa Allah shi kadai yana yi wannan abu shi ma wannan da yake yin wannan ana kiransa al-mushrik in bai tuba ba ya mutu shi ma ya shiga wuta ba shi ba fita wa jabi billah a kasan wannan dai ashirku fil uluhiyya fil ilahiyya wal ibada shine akwai ashirku al-akbar shi ne na karshe shi ne na shida in ka jero su gaba daya biyu biyu shi ma ya ka kashi biyu ka kashi biyar ɗin duk wata balbal ne Allah ya ke. kashi na ƙarshe sun ne shirkul asgar shi ne suka bada misali a ce kamar ta ɗan. wanda yake riya gaba ɗaya yake da shi ma ba musulmi ba duk abin da yake riya shi ne siffa ta munafukai wai za ka mula salati ka mu kusala yura'unan nan kaga wannan Allah ya kafa kasu da duk abin da suke yi ba da Allah suke ba take nan wannan riya mai yawa ko mai riya take to wannan mutum ba musulmi ba ne amma riya kaɗan aikin wannan zai rushe na amma ba za a kafarta mutum ba haka mutum ya rantse da wani abu ba Allah ba mutum ya rantse da kabarin mahaifinsa ko wani abu wannan shi ma ana kiransa shirka karama sai dai aka tambaye shi yace eh ya rantse da wani abin ne saboda zai iya masa abin da Allah ya to a mun kuma ce aya to sai ma ka da cikin wancan Allah yake ko mutum ya ce ma sha Allah wa shaida Allah ya so kai ma ka ta kamata ya ce abinda Allah ya so sannan sai ka ce sannan kai ma ka kamar da ake cewa dan Allah dan annai ka ga irin wannan kuskure ne na alfa da sun shahara dan Allah dan annabi dan alfarmar annabi haka da sauransu kisa ga wannan shirka ce karama ba a so ka yi ka haƙura ka koma asali ka karanta addini kuma ka fahimci shi wannan shi ne kashe-kashen shirka kashi shida mun ga a shirku fi rububiyya a shirku fil asma'i wa sifat da kuma a shirku fil uluhiyya wal ibada akwai tarihin shirka da muka san mu da san lokaci ya tafi da yawa a rufe ko a yi a kasar ko a wane biyu ma ne ko akwai tarihin shirka da muka so rufe domin ya shiga cikin rikodin gaba ɗan asali lokacin da an ya rikta annabi Adam ba magana shi kanan nasu ummatan wahida ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai aka sami shirka da shigo aka rike wasu kabarinta wasu malamai aka musu bikin mutumi wala ya husa wa yuka wa nasira aka yi wannan shi Allah ya aikowa annabi da aka samu wannan shirka shi ma ko tarihi wannan aka yi shi dan yanzu ai kan su fara bautar yace ko ne su jin mutumi su sa suka yi bayan zamani ya dace sai ta ɗaya sake dawowa wurin jikokinsu ko 'ya'yansu kan kasa yadda musu ai wannan abin da an kakkafe hotunan nan nasu ai bauta musu kakannin ku suke fa abadu da suka hau bauta daga nan sai Allah ya kuda annabi nu haka za ka yi ta buga haka yi ta buga haka dai karshe aka ba aka hana kama duniya din sai wanda yake cikin wannan wannan jirgin ruwa na annabi ne shi kenan daga baya aka zo aka dawo duniya ta ci gaba da tafiya shi shirka kuma sake ci gaba dai aka yi ta fama shirka ta yi kauri kaurin suna musamman lokacin annabi ibrahim shi ma ana buga misali da shi shi sa annabi ibrahim ake kira sana da ra'isul muwahhidin ya sha wahala ku duba kashi abin da suka masa aka ga aka masa wannan mutuntawa da aka tilla shi kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim da aka ga kai wannan ta ta kurzan a karshe annabi ibrahim sai haƙura ya bar wasiya wadda ala kalmatan fa'iyatan fi aqibi la'allahum yarji'un shine wannan wasiyar ta musamman bangaren gidan annabi Isma'il annabi Isma'il kai aiki a sai zama laraba ta tsonuwar nan addinin na ibrahim suka ci gaba da tafiya akan tauhidi suna tafiya suna tafiya sai aka samu wani mai suna amr al-hay al-khuzai shi ma balarabe ne sai tafiya zuwa garin sham da ya zo garin sham sai ga suna bauta a guma. shi ma sai ta ya shi ma kawai a bashi shi ma a bashi ɗaya zai kai garuruwan laraba shi ke da ya kawo kamar wasa aka fara bauta a wannan abu shirka tana yaduwa sai ta kai ba kusan gidan da za ka ce babu gunki a gidan a cikin garuruwan maka da sauransu a ce ga wani gida ba gunki zai wahala yanzu aka sa gumaka a cikin ka'aba dari nawa uku da sittin ana wannan jambarwar sai annaba alaikar suna allah sai aiko shi ma ya zo ya ci gaba da yakar shirka kamar da wasu annaba suke ta fama da mutane ku duba yadda ya zo shekara ashirin da uku ana fafata ya kasafa abin da za a kaskaɗe wanda kuma suke zanga-zanga suke tawaye su ba za su miƙa wuya ba su ma suka yi aka yi jihadin aka yi ma duk sai aka yi abin da aka yi a ƙarshe nan sallallahu ya faɗa kuma yake cewa a cikin al'ummar nan tawo ma za a samu wanda suke bautawa abin da ba Allah sai yanzu gashi muna gani ana bauta a kabari kabarin manyan malamai kabarin kabarin Abu Hanifa an gani da aka masa kari mu taya wa za a kabarin kabarin Abu Hanifa kabarin manyan mutane da suka kishin sa za ga yadda aka mai da su gurin bauta wani ya billah an fahimta kenan abin muke cewa shirka ne har yanzu tana nan ko ba za a daina ba zuwa tashin biya kenan akwai yaki tsakanin abubuwa guda biyu ko tsakanin tauhidi da kuma shirka tsakanin mulmulai da wanda suke mushirkai wannan shine a gurguje tarihin shirka Allah ya kiyaye mu daga fadawa cikinta suna gaba ku tambaya kuma da lokaci abin da kuma Allah da mala da mun kuskure Allah ya mana afwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka